Assalamu alaikum. Sunana Umar Shamsuddin. An haife ni a garin Katsina. Ah, yau ga ka garin bauchi kana buga wasan kwallo na gashi wanda muke kiransa a hausance wato badminton kuma allah ya baka nasara kai ne ka lashe wannan wasa da ka buga shin yaya kake jin wannan abu a ranka ina ji mai kamar a mafarki saboda wani taba zaton cewa zamani bi ta wasa har in ci ba a shin ka taba halartar wata gasan kafin wannan a'a ban taba ba wannan ita ce ta farko kamun a yanzu a can katsina kafin ka zo wannan abu ka taba kaiwa wata matakin lashe wata gasa ko kuma wannan ita ce ta farko eh na taba kaiwa a katsina wanda aka yi in house a katsina na yi na hudu cikin goma me baka sha'awa ga ka kana karami kuma ka shigo wannan gasa eh, tun farko babana ne ya karami idan ya tashi zuwa yana zuwa da ni tun yana kallo yana kallo sai har yayin shi da zuciya sai biyo ya dauke ni mu tafi daga nan daga nan aka fara koya mu shin nan gaba kana da niyan ci gaba a wannan gasa ko kuma akwai wata canji da kake ganin za ka yi gaskiya ni dai a ra'ayi na wannan wasan baya ya ishe ba ni ra'ayin canza wani kira za ka yi wa matasa 'yan uwanka na ganin sun shigo wannan gasa taku na don karfafa gwiwa ga matasa zan ce ne su ci gaba da mai da hankali inda ka ka da kai a ƙasa to ba inda za amma inda ka ci gaba da dagiya kana ƙoƙari lafiya lau za ka iya zuwa wani mataki ma wanda baka tsammanin za ka je da suna na usman umar na zo daga multipurpose badminton club bauchi a gashi ka zo wasan karshe na wannan wasa da ake badminton sai allah kuma ya baka ko kuma ka zo a mataki na biyu shin ya kake ji da wannan matsayi da allah ya baka na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala dai sa na zo wannan gurin wanda ba zo kuma ba zo wannan gurin ba kuma Allah ya kawo suna nan wasan gaba shin kafin wannan wasa ka taɓa buga wata wasa makamancin haka eh kamar a ina ta zallan nan garin a nan garin kashe to wani kira da aka yi wa 'yan uwanka matasa na ganin sun kara azama wajen yin wannan wasa kowa da kowa da hannun allah ya zuwa gwanin wasan domin wasa ne mai kyau wanda kowa na san shi wanda a duniya ma na daga cikin manya-manyan wasa ta daɗe a mazaunin ku na iyayen ƙasa a wannan gasa dai kusan da a baya kamar ta ɗan kwanta shin yaya za a yi gwamnatin tarayya ta gan ta inganta wannan abu an kai shi ga wani matsaya wanda ta wuce a yanzu haka karan da uzu billahi min shaitan da bismillahir farko da muna wa Allah godiya mai kowa mai komai wanda ya raya mu kuma yau ga shi a bauchi sun kawo wasan nan na ta farko dai tukuna sun yi na wanda yan wasa ne sosai na kwararru kuma suka zo suka hada na yara wanda yanzu ya kamata a ce in nan sun tafi wasu ya kamata su biyo bayan su to abin shine abu ne kowa sai ya sa hannu da zai yi a barwa gwamnati tarayya ko na jiha ko na karamar hukuma ma duk wanda yake da sukuni yake da hali shi yasa muka shigo ciki don saboda a taimaka kuma a inganta wasan kuma ya zama ya samu karkuwa fiye da yadda yake da wannan shine Allah ya taimake ka a baya akwai kananun yara masu sha'awar wannan abu to wasa ce wadda ta shin ya kasance tana da bukatar kuɗi take amfani da kuma ya kasance su ba sa da wannan ta yaya za a inganta su wayannan kananun yaran dan ganin sun taso sun samu shiga cikin manyan 'yan wasa a wannan gasa a yanzu ga shiga gani kaga an yi na manya yanzu kuma an yi na yara 'yan shekara goma sha hudu kaga ai kaga yadda yaran suka wasa to wannan shi ne abin da ake kira bancin wa'anda in wa'annan sun tafi akwai wanda za su biyo bayan su so kullum sai akwai yadda za a dora in wannan ya tafi akwai wanda zai bayan sa wannan ya tafi akwai wanda zai bayan sa shi yasa yanzu kaga su azari suke kokarin wayannan kananan a sake inganta wasan su kuma su taso su kuma in wayannan sun shude wayannan kuma su mai gurbin su 中国的。